A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Zainab Ishaq Mahmud wacce aka fi sani da Kunzi Shaq mace mai kamar maza da ta tsunduma harkar hip hop ko me ya ja hankalinta? Kunzi Shaq. Ba ke a wakar wace iri kike yi? To gaskiya ina yin waka ko wacce iri amma a yanzu yawanci an fi sani na da hip hop. Hip hop. Mm-hmm. Ga ki wace arewa. <laughs> Haka ne. To me ya ja hankalinki kake kuma waƙoƙin hip hop? yawwa gaskiya ganin yanayin yadda kamar mu muke a nan arewa mun tattara hip hop mun bata ne kawai iyawa maza. To ni kuma ina so in ga ina da misali sha'awa akan bangaren hip hop din yanayin yadda suke yi yana burge ni. To kawai sai na fara kokarin isar da nawa saƙon ta wannan ta bangaren waka amma me cikin salon hip hop. Cikin salon hip hop. Mm. To kafin ki fara hip hop wacce irin waka kike yi? ina yin waƙoƙi kamar na hausa ka na soyayya ko yauwa a'a na soyayya misali aka ce kunzi shak ko eh. da wace waka aka fi sani to gaskiya an fi sani na da wata waka ta adina mayi to kana rera mana muje to a waka ina cewa yan mata ko dai na yin mai samari ma ku guje wa kayan maye maye babu kyau ko cikin addini na rabu ne ya yi hanawa to ita wannan waka me yasa kika yi ta ita wannan waka na yi ta ne saboda kamar yanayin da matasanmu na yanzu muke cikin halin shaye-shaye mm. za ki ga shaye-shaye ba maza ba mata mm. har ma matan aure a cikin gida sai ki ji suna yin shaye-shaye to kin ga abu ne wanda yake bai dace ba to kuma gaskiya yana daga cikin da abubuwa kalubalen da muke fuskanta a yanzu a wannan lokacin illa shaye-shaye nan to a ciki kamar na yi jan hankali akan a daina shi maye din yana da illa yau a daina shaye-shaye kika dawo hip hop mm. wace kika fara ko wace aka fi san da ita wannan da na baki yanzu ita ce wakan da ne aka san a hip hop in kuma akan wannan ana yauwa wannan hip hop ne chorus ne na baki shi amma ba wai ta yi raps din muke son okay raps din kike so mm. ina cewa yitin shi maye mai lidiyo ta halaka son bai da riba sai dai ya tozarta ka idan kana yi kowa za ya guje ka even your father mother da yan uwanka when somebody see you sai ya pointing ɗinka the more you come close sai ka ga an guje ka although the ladies babu mai sauraron ka Eh, hip hop suke suna daga hannayensu eh to kin san dai <laughs> kawai yanayi ne dai kawai kowa da yawa biki same na studio ba shine dai dalili amma <laughs> to da kika kawai dai a hip hop biki fuskanci wasu matsaloli ba gaskiya na fuskanta na fuskanci kalubale da yawa musamman a misali kamar community zan ce ne saboda zaki ga ai misali ba wai layi ne wanda yake na mata ba mm. to lokacin da na fara hip hop sai ake cewa ni yanzu in rasa duk kalan wakan da zan yi sai hip hop ai ba abu ne wanda yake na mata ba bai dace da ni ba haka dai kalubale iri iri to ni kuma na san abin da yake cikin raina na san da yanayin kawai da dalilin da yasa ni na shiga harkar to shi yasa kawai ban damu ba to kin san kuma yau da gobe um, wasu suna gano wasu suna fahimta ka wasu suna daɗa bauɗewa a kanka to alhamdulillah yanzu dai na sami kyakkyawar fahimta tunda kafin in yi waka ma nema ake in yi wai ba sabuwa ne yaushe za a yi sabu. Eh, yawwa kame burinki a wannan harka ta na a ce duk sakonnin da zan isar masu sauraro su ji shi su yi amfani da shi sannan mafi farin ciki da soyuwa a cikin raina abin da ne ba daidai ba kada a ɓoye mini a faɗa min sannan har wa yau ni mai koyo ce idan na yi manya na sun ji ban yi daidai ba su kira ni su min magana har ma ƙanana ban ware ba ko kuma in mutum bai gane abin da na faɗa ba ya tambaye ni in na faɗa abu ne wanda ya dace to shi kenan in kuma wanda ban dace ba ne ko da na ba da dalili to a ɗora ni akan hanya. to al'adan wannan shiri na muka yi wa mawaki ta tsaye mu ce muna amshi ko baiti idan muka ta eh. muka ce ki muna amshi ko baiti na wa dandalin VOA ki iya yi mana eh sai yi miki bismillah dandalin VOA na ku ne domin matasa fasahar ku ce ku kawo mai na yabawa Kunzi Shark ta ce ta fuskanci kalubale da dama ganin cewa tana harkar hip hop maimakon waƙoƙin soyayya da mata suka saba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.